tun da kaga na gane, to lalle ranar na kalli wani fim mai nishadi da ya gamsar da ni, wanda hakan sai da ya samar da matsala gagaruma a kaina. Example one The flower are bright, the day is sunny. Ashe baki da hankali? Ana koyar da karatu wato kin zauna kina kallace-kallacen banza a waya. Tashi tsaye! A ranar, na sha duka, na sha zagi, daga ƙarshe aka ƙwace min wayata, duk wahalhalin da na sha a kan haka sai suka ƙara dasa min soyayyar fim a raina. Da zafi Halima. Na'am Ina fata kina karatu kuma kina mai da hankali akan makaranta ko? Sosai mako baba. To masha Allah. Ina so ki tashi ki je ki shirya. Domin za mu je wata anguwa. Kuma ina so ki tattara hankalinki. Domin fitar da za mu yi shine zai nuna miki dalilin dagewa na da na dole dole sai kin yi karatu. Shikenan baba. Ina ba da sa'a. Muna jinki. Me yasa kake ganin haka abu ne da dace? Saboda ni dai Allah bai bani ɗa namiji ba. ‘Ya'ya mata ya bani kuma na tabbata Allah ba ya bani su bane saboda ko ni baya ya suna. wannan dalilin nema ma ya sa na jajirce akan dole sai sun samu karatu musamman ma ita halima wadda a yanzu take mataki na ƙarshe a karatun ta na sakandare to shi ne nake fata idan allah ya sa ta gama a sama mata wani aiki ko da ƙarami ne ta fara yi gaskiya ne amma ka san dai ba za ta yi tuki ba ko ya dai wai dan Allah dan annabi me yasa baba yake so ya dinga yin rayuwa ba irin yadda mutane suke kallon sa ba a cikin garin nan kina so ya rayuwa da mutane ke kallon sa ne ko yanda ya dace a'a ba haka nake nufi ba umma ai rayuwar da yake yi kallon da jama'a suke mai shine yake tabbatar da cewa ya san me yake yi umma ok yanzu dai in na fassara maganan shi bai san me yake yi kenan ko ba ina nufin bai san me yake yi bane umma ya za a yi baba ya dauke ni ya kai ni kamfani ya ce wai ni ce zan gaje shi ina mace in ba zan yi tuki ne don Allah don annabi kadda ki zage tuki domin shi ya ci da ki ya shayar da ki ban zage tuki ba umma ba magana tuki ba ce ba fa ni fa ilimin da nake yi ba wai ina yin sa ne saboda ne aiki irin wanda baba yake so na yi ba to yanzu dai me yake faruwa umma kin san fa irin abin da nake so menene kike so wanda ban sani ba a ranar ransa ya yi matuƙar ɓaci da ya ji abin da nake so a ranar ban iya rayuwa cikin kwanciyar hankali a gidan nan ba sai da ya min dukan tsiya an faɗa miki cewa na yi asarar kuɗi na ne domin ki ce ki shiga fim ɗin hausa harkar da babu komai a ciki sai lalacewa da fasikanci da iskanci haba dan Allah ki mu ci. kimci Aya yanzu ne na fara ganewa na yadda cewa da haihuwar 'ya'ya mata wallahi gara maza gaskiya ka daina faɗa ki min shiru sai na faɗa sai na faɗa me yasa baki hana ta ba lokacin da kika tabbatar da cewa wannan shine kudurinta me yasa baki katsa duk wani irin hanya da kika tabbatar cewa zai dora ta irin wannan burin ba me yasa eh a haka na fahimci ba zan iya cimma burina ba idan ban hada da wasu hanyoyi ba ni kuma gashi na saba da ra'ayina na yi wa zuciyata alkawarin cimma burinta wuri na gaba da na kai maganar shine wurin yayata kuma yanzu ke dan baki da hankali sai ki nemi zaki bijire kenan yanzu kina ganin in kin yi haka kin yi wa baba adalci na gane wato ke ma da ke yar uwata kwaya ɗaya a duniyan nan abinda zaki ce min kenan yanzu ni a rayuwata ba ni da inda zan kai kuka na a share min hawaye na ba haka bane halima ki duba ki gani shi ma fa baban fa da wasu ƴaƴa idan ba mu ba sannan ni na riga na yi aure dan Allah na roƙe ki ki daure ki cikawo baba wannan burin nasa ko dan duniya za ta daina masa kallon ƴaƴa mata ba za su iya cika masa burinsa ba to ai mutane suna da gaskiya yanzu dan Allah anti tun da kike a duniya kin taba ganin inda ƴa mace ta yi tuki wallahi tun da nake ban taɓa ganin inda mace ta zama direba ba kin ga anti idan har kika ga ban cimma burina na zama jaruma ba to wallahi ba ni da numfashi a duniya halima halima daga wannan ranar na ci gaba da tambayar ina ne Kano ina tattara bayanai. Wata rana na tsallake na barwa mahaifina saƙon cewa ba zan taɓa dawowa gida ba har sai na cimma burina kuma idan na cimma burina zan zo na yi masa abin da yake so. Da na saka labarin keke da ban so ma taimakon ki ba. Me yasa? Ke da yake da iyayen ma kenan. Ni da ba wanda su da ashe na wasu na raye. da ba zan taɓa bujewar ra'ayinsu ba. Shi yasa na ki sanar da kai labari na fat saboda na tabbatar idan har ka san labari na to ba za ka taɓa taimako na ba. To, yanzu da kin faɗa mummunan hannu fa. Ba zan faɗa ba. Dalili? Saboda na yi addu'a. Na miƙa wa Allah kukana. Na ce idan har haka shine ya fi alkhairi a gare ni to Allah ya tabbatar min. kuma na san zaɓin Allah shi ne abu mafi alkhairi a gare ni. Allah sarki ni kaina ba dan na rasa madogara ba da ba zan kaina a gidan wasa ba amma yau sanadiyar ku na ji ya fita a raina naji bana sha'awar yin rayuwa a gidan kuma kinga yanzu dai komai ya riga ya faru ba fita mu shiga alimatu sadiya alima a'a la halima khadija Dama ke ce? Ni ce Khadija. Dama ke ce wanda ake ta maganan ki? Wallahi ni ce. Ya gida. Ki Halima na ganki a wani fim kin yi kokari wallahi kin burge ni. Allah. <laughs> Na gode Allah sai. Sannu. Ku zo ku je. Kar wani shege ya sake shiga min gida. ku bani waje ki bani waje kuma ce ku bani waje am wato baba kai kar ka kare kirana da baba ni ba baban babanka bane idan kuma so kake ka bata min rai kai ma ya shafe ka to ka saka kirana baba ku bani waje baba da yarka muke tafi ba ni da ya ya ta guda ɗaya ne kuma tana gidan miji baba Baba yarka ce ni fa baba. Wallahi zan ce miki Allah ya isa idan kika ƙara kirana da sunan baba. Ke da duniya ta miki atishawar tsaki kika tashi daga sunan Sadiya eh, eh, Sani kika koma Sadiya Gamji ai baki da uba. Baki da uba. Idan kwaɗayin mutuwa kike ajali ne yake kiranki don Allah ki shiga gidan nan. Shege ka Ni na shirya zuwa gidan kaso. Ku tafi ku ku tafi ku dingin waje wai ke ce haka halima ni ce anti baba ne ya koyi ko da ba kyanan sai da muka samu matsala da shi daga ni har umma matsala kuma sosai ma kuwa don umma har sai da ta kwanta jinya saboda bacin rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un laifinki ne halima tun farko don sai da na gaya miki kin yi haƙuri da wannan ƙudurin naki amma ki kake yadda yanzu gashi nan kin je kin cimma burinki amma abubuwa da yawa sun lalace anti yanzu umma nake so na gani ban da ikon da zan ga mahaifiyata kenan kin san baba ba zai taɓa bari ta ganki ba ba zai taba yadda ta fito ba ni dai kawai shawarar da zan ba ku ku yi haƙuri ku koma shikenan anti zan je gida yanzu ko da a ce baba zai ɗaurai na zan je gida sai na ga mahaifiyata halima kada ki yi abin da zaki jawo mai matsala rayuwar shi gaba daya domin yadda ya fusata na tabbata zai abin da ya ce haka ne yanzu dai anti fulera ke kamata ki mashi magana watakila ya saurara ai tafi kowa sanin halin baba ta san idan ya ce zai yi abu babu wanda ya isa ya hana shi ni dai kawai shawaran da zan ba ku kawai ku yi hakuri ku yadda ku koma ni ina ganin darakta fi kowa laifi domin ya fi kowa sanin cewa wannan tsarin namu akwai doka akwai oda muna da tsari mai kyau ya san da cewa ba mu yadda a sa kowace yarinya a fim ba sai an mata rajista sai da sanin mahaifinta ka san muna da ka'idan nan ka je ka ɗauki yarinya ka sa ta afin bar sanin ta ba eh muna da fom sai mai unguwa ya sa hannu wani shagikin ka ya sa sai ma an samu kamfanin da ya tabbata mana cewa ya san ka ya san daga inda ka fito amma a ciyo su kutun a ɗauki ɗan mutum yar mutum a safin ai ba daɗi wannan haka yake domin shine matsalolin da muke samu sai ga matan aure ma suna gudowa amma ƙarshe mu ake ɗora lefa to magana ta gaskiya shine za ka karɓi hukunci na musamman bayan mun gama shawo kan wannan matsalar ko ba haka ba wannan gaskiya ne na amince ba laifin darakta ba ne domin na tabbatar mai cewa iyayenta sun amince da ni kuma sun san ni a kunga don Allah duk a bar wannan magana darakta ko ma me zai faru ya riga ya gama faruwa illa dai kawai sai dai a kiyaye gaba kuma a ci gaba da kiyayewa kan dokokin da suke a cikin wannan masana'anta domin magana ta gaskiya ba za mu bari ba ina ganin kawai sai dai mutanen hanyoyin da za mu warware wannan matsalar na san hanyar da za a shawo kan wannan matsalar wace hanya ce kenan darakta ki kwanta da hankalinki